Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Laraba uku ga watan Yuni na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokanen aiki daga nan birnin Washington DC. ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Murtala da kanin labarai. To Hafiz 'yan sanda a kasar Faransa sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a zagayowar ranar tunawa da mutuwar wani bakar fata shekara ta 2016 da ake alakantawa da mutuwar George Floyd a nan Amurka. Yayin da ake fama da matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haifar da kuma zanga-zangar mutuwar bakar fata a hannun 'yan sanda masu jefa kuri'a a jihohi takwas na amurka sun fito domin zaben fitar da 'yan takarar majalisar wakilai da na dattawa kasar brazil ta ce ta sake samun karin waɗanda suka rasu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya rahotanni na nuni da cewa yawaitar yi wa yara fyaɗe a ƙasar ya karu to ko me wani yaro da aka yi wa fyaɗe yake cewa cewa ne haka kuma za ku ji cewa al'ummar jihar Legas sun koka dangane da tsawaita dokar kulle ta coronavirus. In yadda da buɗe masallatai da coci da gwamnatin jihar Legas sai babban kuskure ne. Ya kamata a buɗe masallatai da coci-coci ko da za a sa wani ka'idoji. Sannan muna tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azi ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar. An ci gaba da yin zanga-zanga a biranen Amurka wace mafi akasari ta kasance cikin lumana a daren jiya talata. a yayin da mutane ke ci gaba da nuna takaici da bacin ransu akan mutuwar george floyd a hannun 'yan sanda masu zanga-zangar lumanar sun yi watsi da dokar hana yawon dare da aka ayyana a wasu wurare ciki har da birnin new york inda ɗaruruwan mutane suka yi dirshan na tsawon sa'o'i a kan gadar brooklyn bayan sun yi tattaki daga cikin unguwar brooklyn din har zuwa manhattan inda 'yan sanda suka toshe musu hanya a atalanta 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa ɗaruruwan mutane da suka rage waje bayan somawar dokar hana fita da karfe tara na dare a dukkan biranen biyu an ga 'yan sanda suna kama mutane kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce 'yan sanda sun kama mutane akalla dubu tara da ɗari uku a cikin makon nan a faɗin ƙasar ɗaruruwan mutane ne kuma suka ci gaba da zanga-zanga har bayan lokacin dokar hana fita a dandalin square park da ke washington a kusa da fadar white house to amma yanayin ya fi na ranar da ta gabata sa'ad da jami'an tsaro suka yi ta ture masu zanga-zangar lumana cikin fushi domin baiwa shugaba donald trump hanyar zuwa gaban majami'ar st john haka kuma an gudanar da irin wannan zanga-zangar a los angeles da miami da hodgson da orlando da new orleans da seattle da portland da oregon da morrison da kuma wisconsin 'yan sanda a faransa sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a safiyar yau laraba wadda ta kasance zagayewar ranar tunawa da mutuwar wani mutum bakar fata a hannun 'yan sanda a shekara ta 2016 wanda kuma wasu suka alakanta shi da mutuwar george floyd a nan amurka wakilan kamfanin dillancin labarai na reuters sun ce sun ga 'yan sanda suna harba barkonon tsohuwa bayan da wasu masu zanga-zanga suka soma cinna nauta kano kuma suka sanya shingaye a kusa da titin kilishi da ke arewacin fari wanda aka yi wa kace-kace da tarkace da fasassun gilasai da farko dubban mutane ne suka taru domin tunawa da adams traore wani bakar fata bafaranshe mai shekaru 24 da ya mutu a wani aikin 'yan sanda a shekara ta 2016 masu zanga-zangar sun yi kunnen kashi ne da dokar da 'yan sanda suka shata domin gudun hadarin rikidewar al'amura zuwa tashin hankali da kuma kaucewa yaduwar annobar coronavirus zanga-zangar ta janyo hankulan mutane a kafafen sadarwa na intanet akan masu goyon bayan fafutukan nan ta rayuwar bakake na da muhimmanci da kuma waɗanda ke goyon bayan zanga-zangar amurka akan kisan da aka yi wa floyd wani bakin ba amurke mai shekaru 46 a ranar 25 ga watan mayu a minneapolis wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne masa wuya da gwiwarsa na tsawon mintuna tara. Kasar Brazil ta sanar da cewa ta sake samun ƙarin waɗanda suka rasu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce ta sake tabbatar da mutuwar waɗansu mutane 1,266 da suka kamu da COVID-19 abinda ya ba da adadin waɗanda suka rasu daga cutar zuwa 31,199. Yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai adadi na biyu mafi girma a duniya bayan amurka inda mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas suka kamu da cutar a cewar jami'ar johns hopkins yanzu adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai miliyan shida da dubu ɗari uku da casa'in da biyar da ɗari uku da ashirin da bakwai yayin da dubu ɗari da shida kuma suka mutu a amurka kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu a najeriya ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin yara da mata sun buƙaci a yi wa dokar hukunta masu aikata fyaɗe garan bawul tare da yi musu hukunci mai tsanani batun aikata fyaɗe ga ƙananan yara na ci gaba da addabar al'umma musamman a arewacin najeriya inda a lokuta da dama ake zargin hukumomi da rashin yin katabus wurin hukunta waɗanda ake zargi sai dai majalisar dokokin ƙasar ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta samar da kotuna na musamman domin hukunta masu aikata irin wannan muggan laifuka wakiliyar mahalima abdur'auk ta aiko mana da wannan rahoton Kuma na wani abu sai an nuna ne idan ina da yawan zuwa gari shi yana cewa ne ɗaukan ta Daya daga cikin dubban yara maza kenan wanda ake yin lalata da su a Najeriya lamarin da ke bayyana irin yanayin yaudarar yaran da bata garan ke amfani da shi wajen rinjayar su. A 'yan kwanakin baya-bayan nan ne aka yi wa wata matashiya da ke karatu a jami'ar Benin na jihar Edo mai suna Waila Omozuwa Fiyaɗe wani coci lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. Sai kuma a jihar Jigawa da wasu gungun mutane sha hudu suka yi lalata da wata yarinya 'yar shekara sha biyu. masu fafutuka da dama sun yi ta koke-koke akan irin wannan yanayi da yara mata har ma da maza ke shiga inda shugaban gidauniya aridda da ke fafutuka kare yara da mata da aka cin musu zarafi rabi salisu ibrahim ta ce kusan ko yau da safe sai da aka jami daga wata karamar hukuma a jihar kaduna inda aka yi ma yaro dan shekara hudu fyaɗe kuma ya ji ciwo a baya in an bashi minti ya sha kamar hankalin shi na gushewa za haka magana tana nan a hannun mai 'yan sanda ba a ma 'yan sabu ba ne a matsayin kamar amfani dai haka na yi da shi kamar yadda ake amfani da mace haka a da azakari na ne wani mutum kenan da ake zargi da yi wani yaro dan shekara hudu fyaɗe a jihar kaduna wanda ya bayyana dabarar da ya yi amfani da shi wajen yaudarar yaran da ya yi wa fyaɗe najeriya da yana cikin jerin kasashe goma da mata ke rayuwa cikin matsanancin hali na yau ta cin zarafi da suka hada da yi musu fyaɗe da dai sauransu a nata bangare shugaban gudanarwa na kungiyar rapa mi fafutukan neman ci gaba da kare haƙƙin mata Saudatu Madi ta ce akwai dokokin nan ba babu dokoki ba aiwatar da su ne shine babban abin da muke abin da 'yan majalisa muke ganin za su yi shine daga jiha har zuwa tarayya su yi kokari kamar ma'aikatan lafiya ma'aikatun mata ma'aikatun 'yan sanda da kuma social welfare a tabbatar da cewa abubuwan da za su taimaka wurin kaddamar da dokar da muka tuntubi dan majalisar wakilai Yunusa Abubakar mai wakiltar mazabar Yamal Tidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya kan matakin da ake shirin dauka kan aika-aika na fyaɗe ya bayyana cewa to alhamdulillah shi sha'ani na yin dokoki yana bukatar a yi la'akari da abubuwa da yawa dan yadda dokar ta zo a gundarinta to aiki ne kasa'an wasu har kuncin kisa ma suka saka Eh, almuhimmu a sabuwar dokar muna la'akari da yadda za a yi ma a shidda kotu ce ta musamman wanda ya kasance duk abin da ya shafi saba ko kuma dai aikata ta'asa wanda ya shafi bangaren irin wannan ya samu kotu mai cin gashin kansa abinda da an zo cikin sati ɗaya sati biyu an gama shari'a an yanke hukunci. jaruman fina-finan hausa kuma mai fafutukar kare 'yancin yara da mata mansura isa ta bayyana mafitan wannan lamari da haka. addini ya ce tashi in taimake ka ne mu mata arewa ya kamata mu sani cewa lokaci ya yi da za mu tashi mu fidda kunya na koyawa 'ya'yanmu me ake nufi da fiyade me ake nufi da luwaɗi daga 'ya'ya mata har maza. dokar manyan laifuffuka na najeriya ta buƙaci a yi wa duk wanda ya aikata laifin fyaɗe hukuncin rai da rai kuma duk wanda ya yi yunkurin yin fyaɗe hukuncin zaman gidan kaso na shekara sha hudu. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Yayin da ake fama da matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haifar da kuma zanga-zangar nuna bacin rai akan mutuwar bakar fata a hannun 'yan sanda masu kada kuri'a a jihohi takwas da babban birnin Washington DC sun tsaya a kan layuka jiya talata domin kada ƙuri'unsu a zaben da jam'iyyu ke yi na fitar da 'yan takarar majalisar wakilai da ta dattawa daya daga cikin zaɓukan da suka fi jan hankali shine na jihar ayowa inda tsohon dan majalisa mai ra'ayin mazan jiya steve king ya sha kaye a hannun randy finstra shi dai king ya yi suna ne tun lokacin da aka zaɓe shi a karon farko a shekara ta dubu biyu da uku bisa ra'ayinsa kan zubar da ciki da kalaman nuna wariyar launin fata musamman ma a kan baƙin haure theresa Lega ta sami nasara a kan flame a kamfen ɗinta na neman tsayawa takarar majalisar wakilai a jihar New Mexico wadda take zaman lauya mai kare 'yancin al'umma. Shi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na ci gaba da kusantar kasancewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrats. bayan lashe zaben fidda gwani a wasu jihohi masu yawa a jiya talata biden ya kasance wanda ake sa ran zai zama dan takarar tun lokacin da ya lashe zaben jihar south carolina a watan fabrairu bayan da ya sami goyon baya daga fitaccen bakar fata dan amurka jim clyburn a ƙarshe kasuwannin hannayen jarin yankin asiya sun cira kwanaki uku a jere a yau laraba godiya ga sa ran da ake yi na samun sauƙin coronavirus. kasuwar niki da ke tokyo ta rufe da maki daya da ɗigo biyu cikin dari yayin da kasuwar hang seng ta hong kong ta cira da maki daya da ɗigo biyu bisa ɗari sai kuma S&P da ke Sydney da TSEC a Taiwan dukansu sun yi sama da kashi 1.7 cikin 100 yayin da Kospi ta birnin Seoul ta yi sama da kashi 2.8 cikin 100 sai dai babu abin da ya sauya daga kasuwar Shanghai. farashin ɗanyen mai ma ya cira inda amurka ake sayar da gangar man akan dala 37 da senti 59 yayin da kasuwar brent ta sayar da gangar man akan dala 40 da senti 19 dukkan manyan kasuwannin amurka uku sun yi sama yau laraba lamarin da ke nuna cewa masu zuba hannun jari a kasuwar wall street za su sami rana mai kyau. A gaida Murtala Faruku sanyin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. Bayan sassauta hana zirga-zirga da taron jama'a a wuraren ibada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi, jihar Legas ta bi sahun sauran jihohi wajen yin taka tsantsan, sai dai jama'ar garin sun koka game da halin da suke ciki. Wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana da wannan rahoton a inda masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya yanzu haka ya haura dubu goma da dari takwas. Gwamnatin jihar Legas ta bayyana cewa za ta yi taka tsantsan kafin ta bude masallatai da coci-coci a jihar. A sanarwar da gwamnatin ta fitar sakamakon umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar cewa gwamnati ta sassauta rufe guraren ibadu da kuma zirga-zirga a jihohin Legas da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kwamishinan cikin gida a jihar Legas Prince Anofio Elegu Kushi ya bayyana cewa gwamnatin jihar za ta yi taka zantsa saman ganin yadda a ci gaba samun karuwar so da cutar coronavirus a jihar ta Lagos yayin da jihar Lagos din ke zama ta daya da ke dauke da masu wannan cuta ta corona tun da farko dai sai da gwamnati ta Lagos ta godewa shugabannin mabiya addinan Kirista da kuma na musulmai ganin yadda suka taimaka wajen bin doka da oda na hana cunkoso a guraren ibadu musamman ma dai abinda ya biyo watan Ramadan da kuma bikin karamar masallah to sai dai kuma kawo yanzu mazauna birnin na lagos na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wannan mataki da gwamnatin ta jihar lagos ta dauka na ci gaba da rufe guraren ibadu sabanin shawarar gwamnatin tarayya na bude irin wayannan gurare a gaskiya in yadda da bude masallatai da cococi da gwamnatin jihar lagos sai babban kuskure ne ya kamata a bude masallatai da coci ko da za a sa wani ka'idoji na sanitizing ko da da dan social distance nema ya kamata a ce an buɗe masallatai domin fa idan masifa ta kai masifa idan bala'i ya kai bala'i su jama'a ko kuma musulman fa da kiristoci ake cewa su shiga masallaci su gaya wa Allah wannan guri kuma shine gurin da ake magana da Allah a nan ne za a yi addu'o'i roƙon Allah ya kau da ainihin wannan fitina to in ku aka da a buɗe gurin ibada to ba su ake fitina da ta ba su ake kuma abin ya ƙare ba kenan akwai loji a cikin Concerned about the lockdown, I think um, locking down totally should not be the solution, but at least they should find some kind of alternative and measures to see how they can contain the pandemic that is ongoing. Shi ga wannan malami cewa ya yi rufewa da haka ake yi ba shine mafita ba kamata ya gwamnati ta bullo da wani mafita da zai taimaka wajen kawo ƙarshen wannan hali da ake ciki. They should also have people who can go about and take some um, eh, test samples. Ƙididdiga na baya-bayan nan dai da cibiyar da ke yaƙi da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya NCDC ya nuna cewa mutane fiye da dubu goma da ɗari takwas ne ke ɗauke da wannan cuta a Najeriya yanda dubu 3,239 suka warke sai kuma 314 da suka rasu wannan kididdiga da cibiyar ncdc ta fitar da ya nuna cewa jihar lagos na da masu dauke da wannan cuta 5,277 baban ya jibrin murya amurka daga nigeria gaida baban da har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau shirin ciwon ya mace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i. Hajiya Umma za ki iya cewa mijinki ya auri kawarki ko kuma wata da kusa da ke? Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta, da tunaninta sabili da in na gari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya. wani lokacin mazajensu suna samun mata na gari su aure su amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma eh, zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amurje eh maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan mm. yana ci kishi kishi kumullan mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin na. to amma idan mijin baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarar da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a hmm. wajen mijin in ta yi haka. To yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara ya yi karin aure. Da aka wayi gari sai kawo kawarki a matsayin amaryar ta ke. ita bata taɓa eh. da ke ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba. yaya za ki tunkari wannan al'amari? Abin da zan yi a mace hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata. A zo a yi abin da na sani. Ni zan yi haƙuri idan na zuciya ne a rungumi kaddara bar shi idan halin ne munafunci za su gani. Munafunci dodo ya kan cinye shi ko? To amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata suke irin wannan cin amanar? Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan auren mijinta ba. Kamar hasada ce na. Yawwa. tana hasada kawai mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abu da ta mallaka ke na. Eh, a ra'ayinki ne yasa kike gani mata kike cin amana yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jigewa kan yar uwarta ne mace ko da ko akwai namijin da suke mu'amala tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa ita yar uwarta abin da ke jawo haka haka da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ma wannan mijin ya samu tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga an samu wannan matsalar to dinga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kyanci a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama haka mm. hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai suka aikata laifi sai ta wata mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da 'ya'yanta yanayin halinta saboda ki ɗanta ta ma wannan masu a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kasance ciki saboda ta da kanta ta ɓata 'ya'yanta da 'ya'yan ma masu riga sun saba da wannan hali cikin da suka ji halin za su kin ga ya kowa ba idan aka hajiya umma kin ga wannan so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman yan masu auren mutum ɗaya wani lokaci abuwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar ƙani take tsiranin wannan ana samun da ba yadda ba a samu haka ne maganar ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne gaba ba wani na cire kaina ba a ciki halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a ciki yanda muka ɓata kanmu za mu san mu ga uwar mu tana ci gaba inda ba bakin cikin da ƴar uwa ta misali yanzu maƙociyata yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi dubu ɗari biyar ni ina mm. dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki to tun yawan nan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba To uh, Yasmin kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani uh, ana yi. A gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata mai gaskiya mata su gyara wasu halayyar da suke sani da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau. to eh, dole a yi kokari a jihar saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaka ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zo ya bi jinin ta shi kenan zai yi ya zama ko da ta gane yi kokari da canza ina kamata mu gane cewa abin na faɗa a baya duk abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi so mu kiyaye yin abubuwa marasa kyau misali idan misali yara su iya ta su tadda mata biyu ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gidan kuma tabbas a wannan gidan za ka ci za ka zo za su tafi fitar da akwai munafarci faɗa halayya daban-daban marasa ma da ɗin faɗa da daɗin me yake sanya mutane suna yawan cewa yan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga kawa amma ana shirin bikin ta kawata bata san wane ne angunta ba sai an jira wata masu ce aka so a san ango. To gaskiya ban da bangaren mata suna gaskiya in kwani gaskiya wasu da zai yi. Saboda kowanci ana da zaɓi a ana da idan kyan shi wanda ke kuɗin na ƙwarai ƙwarai. Tabbas ba mamaki in bai ba kuma an ba ana yin ki ban za ta ba ku. Ko da bayan ta same shi ba za ta na da ne da ke yake kula da ke da yake yi za ta na jin haushin ko kuma ta ba da tsoron da ya kashi ko ba za ta ba shi ba za ta ba ki da shi. Ajiya umma har ya kai ki da haka. Idan kuma zamu yi da Allah ya mu. zamani ne ma suna iya neman nasu daga cikin gidajen ko me kake in dai halin ka sai ya bayyana ko dubu ɗari biyar ke karɓa ni a misali ko na karɓi miliyan sai ta ni halin ka ta haka da shi a haka da shi wai wajen ne ya tashi shi ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar ne kuma dinki tsakani da Allah ko ɗan adam ne dai ta sai dai idan aka fita da kai ba za ka yi shi ba bari ma akwai wata mata da yayin ana gidan fashi da sun ba da mata ke da wai ba yar ba wato a turanci ana cewa cousin kenan to tana zaune da wannan yarinya mijin ta ce na ke aure iyayen wa'ancan yarinya suka ce mai ai akwai bikin wannan yarinya an je dora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyali ta gaba gaban ta aure mata miji zan da miji ne ma a lokaci ɗaya zai zaki ga iyayen yarinyar ne me yasa maganin har ta da ne kenan da shi saboda ne iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kila yana da ɗan hali to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka ji ɗaya da ƴar uwata ta rufe ta aure mata miji kuma ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da ya mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa da sayan da zai ba ne sun iyayenta ne da shi mijin musamman. To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma jini Laras Goshen ni aisha mu'aza da ke cewa ku kasance lafiya ma'asala a gaida aisha ma'azu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Yahaya Baba Alhaji ya ce Assalamu alaikum murya Amurka mai albarka. Don Allah a bamu dama mai kira ga gwamnatocin kasar mu Najeriya da su taimaka su yi biyayya a kan sassauta doka da shugaba Buhari ya yi a jiya Litinin domin mun ji cewa wasu gwamnonin suna kan bakansu da sabanta dokar a jihohinsu kuma hakan ba daidai ba ne. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shu'aibu Adam Bagwai ya ce salam VOA Hausa. Hakika mun yi farin ciki da sassauta dokar kulle da gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi. Komai mai tsanani maganin sa Allah muna fatan nan ba da dadewa ba insha Allahu za mu kai ga matakin warware wannan aure da cutar coronavirus ta kulla da mu sai sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda yace ya kamata gwamnatin jihar Kano ta tausaya wa al'ummar jihar ta ta hanyar janye dokar kulle kamar yadda gwamnatin tarayya ta sassauta wa daukacin 'yan Najeriya kasancewar ci gaba da zaman kulle babu abin da zai haifar sai kara jefa al'umma cikin halin tagayyara daga nan sai sakon Hussaini Abba Dambam yace ce sassauta dokar kulle a kasar mu Najeriya Najeriya alamu ne na cutar coronavirus ta kusa zama tarihi fatan al'umma za su tuba da bin doka kuma addu'o'i domin tabbatuwar hakan. A sakon Ado Salati cewa ya yi VOA Hausa kiran da tsohon gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya yi wa musulmai gwamnoni da ke hana bara da karatun allo a jihohinsu abin al'ajabi ne ga mai nazari domin kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali. Sai saƙon daga Isuhun Dila Faki ya ce salam VOA Hausa umarnin da shugaba Buhari ya bayar na ci gaba da gudanar da ibada cin kasuwanni a faɗin ƙasar bayan an kwashe kwanaki saba'in da rufe su hakan abin farin ciki ne matuka da fatan gwamnoni sun ji wannan sanarwa musamman ma gwamnan jihar mu ta Kaduna. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Almodu Admo Baga da Ibrahim Dabbi Doron Baga da kuma Ahmadu Abacha Macina suka ce salam muryar Amurka. Muna jinjina wa gwamnatin ƙasar Ghana da ta baiwa musulmai da Kiristocin ƙasar damar gudanar da ayyukansu na ibada. Fatan su ma al'ummar ƙasar za su kasance masu bin doka da oda a bisa sharaɗanda, da ta gindaya a yayin gudanar da ibadu. A gaida Binta S. yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. To a takaice an ci gaba da yin zanga-zanga a biranen Amurka wacce mafi akasari ta kasance cikin lumana a daren jiya talata a yayin da mutane ke ci gaba da nuna takaici da bacin ransu akan mutuwar George Floyd a hannun 'yan sanda. masu zanga-zangar lumana sun yi watsi da dokar hana yawon dare da aka ayyana a wasu wurare ciki har da birnin new york inda ɗaruruwan mutane suka yi dirshan na tsawon sa'o'i a kan gadar brooklyn bayan da 'yan sanda suka toshe musu hanya 'yan sanda a faransa sun harba barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a safiyar yau laraba wadda ta kasance zagayewar ranar tunawa da mutuwar wani mutum bakar fata a hannun 'yan sanda a shekara ta 2016 wadda kuma wasu suke alakantawa da mutuwar george floyd a nan amurka kasar brazil ta sanar a yau laraba cewa ta sake samun karin waɗanda suka rasu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce ta sake tabbatar da mutuwar waɗansu mutane 1,266 da suka kamu da covid-19 abinda ya bada adadin waɗanda suka rasu daga cutar zuwa 31,199 yayin da ake fama da matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haifar da kuma zanga-zangar nuna bacin rai akan mutuwar bakar fata a hannun 'yan sanda masu kada kuri'a a jihohi takwas da babban birnin washington dc a nan amurka sun tsaya kan layuka a jiya talata domin kada kuri'unsu a zaben da jam'iyyu ke yi na fitar da 'yan takarar majalisar wakilai da ta dattawa. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci kafin mu sallama da ko muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokanan injiniya Shu'aibu Haruna wanda aka fi sani da Okosho da Allah ya yi wa rasuwa yau da safe. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku na da ya karanto labarai da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare.